بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله إذا ba manta bayan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 kuma suka nemi ta yi magana ta nuna yaron cewa shi zai yi jawabi sai suka ce da ita ya ukta haruna ma kana a sau'in cikin dangin abin da suka faɗa mata kenan ya ke yar uwar harun ma kana a ra'asau mahaifin ki fa ba mutumin banza ba ne ba wa ma kana bakiya mahaifiyar ki kuma ba mazinaciya ce ba ta yaya kika samu ɗa ba a sharar ilaihi sai ta nuni zuwa gare shi qalu sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ta yaya za mu yi magana ga yaro wanda yake yana cikin zanen sa, wanda bai isa a ce ya isa magana ba qala inni abdullahi sai annabi isa alaihi salam yace da su inni abdullahi ai ni bawa nake ga Allah atani alkitab wato ya bani littafi shine linjila wa ja'alani nabiyya kuma ya sanya ni in zama annabi wa ja'alani mubarakan aina ma kuma ya sanya ni in zanto mai albarka a duk inda nake wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ya min wasiti da tsayar da sallah da bayar da zakka matuƙar rayuwata mun faɗa tun jiya cewa wato ainihin annabi isa alaihi salam ya faɗo wannan yana yaro karami to amma ya ce atani alkitaba ubangiji ya bani littafi wanda wannan fi'ili mazi ne ya riga ya bashi kenan ko kuma zai bashi a lokacin ya bashi bai bashi ba amma ya kawo fi'ili mazi dan saboda tabbas din faruwar abin kamar an riga an yi an gama wa na nabiyyan ya sanya ni in zama annabi har yanzu dai lokacin bai riga ya turo shi ba amma zai turo shi wa ja'alani mubarakan aina ma واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا ثم يجي وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا وبرا بوالدتي يا سنياني ان زنتو ميطاء كما ولم يجعلني جبارا Allah bai sanya ni ba in zanto jabbaran mai girman kai shaqiyan wanda yake marashin arziki wato kaga wannan sunnar annabawa ce gaba daya ladabi da biyayya da da'a ga mahaifansu ajiya mun karanta kissar yahaya wato yana cewa wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya ya zanto mai da'a ga mahaifansa biyu bai zanto ba jabbaran mai girman kai asiyan mai yawan saɓo. a nan gurin shi kuma sai ce wa barran bi walidati tunda baya da mahaifi wato dai in zanto mai da'a ga mahaifiyata ya mai wa alli da alni jabbar taqiya sai ce ni wa salamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya yace wa salamu alayya aminci zai tabbata gare ni aminci na musamman daga ubangiji yawma ulidtu a ranar haihuwata wa a amutu da ranar da zan mutu wa uba ub'athu hayya da kuma ranar da za a tashe ni rayayye shine gobe kiyama akwai bambanci tsakanin Kisar zakariya alaihi salam Kisar yahya alaihi salam da Kisar annabi isa a Kisar annabi yahya an ce wa salamun alaihi yawma wulida wa ya yamut wa yawma yub'athu hayya kisar annabi isa ce wassalamu alayya bil alif wal lam a can ba a sa alif da lam ba a nan kuma an sa alif da lam saboda me menene bambanci to <laughs> to shine suke cewa wancan aminci da ya kunshi kissar annabi yahya alayhi salam aminci ne daga Allah domin jerin ayoyin abin da suke nuna kenan wa hanana milladuna wa zakatan milladuna wa zakatan wa kana taqiya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'athu hayya aminci ne daga Allah komin kasancewarsa kaɗan ya fi wanda yake mai yawa in ba daga wurin sa yake ba wannan kuma annabi isa yana roƙon amincin ne don haka ya zo da alif da lam dan zai roki babban aminci can gurin kuma daga Allah ne dan kaɗan ɗin ya kai girman wannan wanda annabi isa ina suke cewa qalilun yafi yakfini walakin qaliluka la yuqalu lahu qalil wai dan kaɗan daga wurin ka ya ishe ni dan kai kaɗan ɗinka ba a sa masa suna kaɗan qalilun yafi yakfini walakin qaliluka la yuqalu lahu qalil an gane ko waɗansu kuma suka ce a duk ba bambanci salamun din a can gurin duk da nan gurin ba bambanci domin a can an kawo shi na kira to an na kirtu idza takarrarat shikenan ta'arrafat an na kira idza takarrarat amma saboda kasancewar ta mai metu yanzu ya riga ya zama sananne kenan salamun din da ke can tunda an riga an ambace shi yanzu bai kamata a sake maimaita shi ba a matsayin na kira sai a sa masa alif da an gane ku ala kulli halin duka dai maganganu ne na malamai don kokarin fayyace tsakanin abin da ke can da abin da ke nan to daga nan sai me kuma yi ba ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإن إنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ذلك أبن كان بات أبايا قول الحق الذي فيه يمترون وتو magana ce ta gaskiya wadda wato ainihin ahlul kitab suke sabani a kanta ko suke shakka a kanta wato suna shakkar kasancewar annabi isa alaihi salam abdullahi wa rasulullahi su yahudu suna shakkar haka don haka suka yi masa jafa'i har suka yi kokarin kashe shi dan suna tuhumar cewa shi dan zina ne su kuma nasara suna suna ganin shi ba bil adam bane ba lalle akwai wani bangare na ilahantaka tattare da shi to abin da aka faɗa a baya na cewa ga abin da yake shi da kansa domin al-insanu a'rafu bi nafsihi min ghairi dan adam ya fi sanin kansa sama da waninsa da haka yace inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani zuwa karshen abin da ya faɗa sai wani ya zo ya ce masa a kai yanzu anta lasta abdullahi bal anta allah da shi da annabi ya sa wa ya ko sani da haka sai ce wato zalika isa bin maryam abincin da aka faɗa magana ce ta annabi isa dan maryam ko labarin can ya fito ne daga bakin annabi isa dan maryam haƙƙin haqqi allazi fihi yamtarun wajen kauna ko dai kaula a wata kira'a ko kuma haƙƙin haqqi allazi fihi yamtarun idan ce zalika isa bin maryam jumla ta qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun sai a ce kenan khabarun ne li mubtada'in mahzuf taqdirul kalam huwa qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun shine zancen gaskiya wanda su ahlul kitab suke kokonto an gane ko ko kuma idan sai qaulul haqqi sai zanto wato kamar ma'amul ne amil ɗinsa wato qala al qaulul ya faɗi zance na gaskiya wanda su suke saɓani a kansa duka dai ma'ana tana komawa ɗaya ne an gane ku to kuma alhaku ko ya zanto ana nufin gaskiya sai ya zanto kishiyarsa ne karya ko ya zanto alhaku ana nufin Allah maɗaukakin sarki sai ya zanto kishiyarsa shine abin da ba Allah ba dan ana cewa Allah alhaku wa anna Allah huwa alhaqul mubin zalika bi anna Allah huwa alhaq wa annama yad'una min dunihi huwa albatil wa anna Allah kabir alhaqqu kinan Allah ta'ala walau ittaba alhaqqu ahwa'ahum lafasadat as-samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bi dhikrihim fa hum an dhikrihim muridun alhaqqu wato kenan ubangiji ta'ala qaulul haqq sai zanto maganar Allah da yake kaito ko kuma qaulul haqq maganar gaskiya wadda annabi Isa ya faɗa duka dai ma'ana suna koma daya sai ce me ma kana lillahi an yattakhidha min walad ko alama bai dace ba ga ubangiji ta'ala a ce zai rikida ya fi karfin a jingina masa ɗa domin ɗa na nuna wato gajiyawa duk wanda zai samu ɗa to bai cancance zama ilahu ba an gane ku duk wanda zai mallaki ɗa bai cancance zama ilahu ba don bukatuwa ke sa ka samu ɗa kana son wanda zai gaje ka wato bayan baka nan ga annabi zakariya annabi ne manzo ne amma ya san cewa yana da farko kuma yana da mi yana da ƙarfi tun zai yi ƙarshe abin da yake koyar da mutane na alkhairi baya son ya yanke bayan mutuwarsa sai ya roki Allah dan ya samu mai da domin dan ya zo ya ci gaba da mai aikinsa bayan shi baya to neman shi a rasa din nan baya nan har sai ya bukaci magaji wannan kamala ce ko waya ce waya ce da haka ne bukaci da yace ya ubangiji ka bani da habli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya in an gaji mutum baya nan kenan to akwai wata ranar da za a nemi Allah a rasa har ya bukaci dan da zai gaji shi ba akwai kuma inda za a nemi inda za a yi kira Allah bai ji ba har sai an kiraye ɗansa don ya isar da sakon wurin ubangiji babu la yaqfa alaihi shay'un fil ardi wa la fis sama ba abin da ke boyuwa wa Allah a sama ko a ƙasa duk inda aka yabo Allah ya ji ya sani yana ji yana gani subhanahu wa ta'ala da haka baya bukatan ta. ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhana sarki ya tabbatar ma ubangiji mana dukkan siffa ta kamala ta sace dukkan wata siffa ta tawaya kuma ta kori gabarin Allah ta'ala idza qada amran idan ubangiji ta'ala ya nufin zartar da wani abu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun zai ce da shi kasance ne zai kasance bambancin mai ɗa mai ɗa duk lokacin da ya so ɗa ne yake samun haihuwa idan aka samu idan aka so ɗa ba duk lokacin da aka so bane ake samun haihuwa za a samu juna biyu a tsaya wani lokaci ana ta jimamin za a haife lafiya ko ba za a haife lafiya ba yaron namiji zai zo ko mace ce kaga duk wannan gajiyawa ce ta sa ba ma iya gane abinda da mu ke dauke da su na ciki wanda sai an yi haka ne za a samu ta, to amma shi Allah tunda ba wanda yake bukata ba shi da ya zo abu sai ce kasance sai me abin ya kasance to idan ya ce abu kasance sai ya kasance to ya zama ɗansa kenan ko ya zama halittarsa halittarsa kenan ashe ba ya da take ba idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun da ya ce wa abu kun kasance wai suka ce kafin kaula san zurfa ya daure nu ara abin ya kasance kun fayakunu dandanan sai abin ya kasance inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun halittar annabi isa halittar annabi adam halittar na maryamu halittar sama halittar kasa dukkan su ubangiji ta'ala ya ce kunne sai abin ya kasance dan tabi'a sa kenan lokacin da duk ya so faruwar abu sai ce kasance sai abin ya kasance sai ce mai wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu lalle Allah ta'ala shine ubangiji na annabi isa ke faɗa musu wa rabbukum kuma shine ubangijin ku wanda tilas ku bautata masa fa'buduhu da haka ku bautata masa hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici wannan kisa duk inda ta maimaitu annabi isa na jingina rububiyya zuwa ga ubangiji to kuma dama ita rububiyya galibi kafirai ma sun yi rububiyya ta Allah kaɗan ne daga cikin kafirai wanda suka yi inkarin rububiya rububiya shine halittar sama halittar ƙasa saukar da ruwa fitar da tsirrai halittar dukkan wani halitta da ke cikin ƙasa ɗan adam ko ki, ko da ba ɗan adam ba halittar wannan abin shi da rububiya uluhiyya kuma shine yiwa wannan yiwa Allah din bauta to kaga duk kafirai sun yi da rububiya inda ake rigima da su wajen uluhiyya sun yi da Allah ke kashewa ke rayawa kaɗan ne daga cikin kafirai a da waɗanda yake kira addahariyuna wanda suke cewa na mutu na haya wa huliku na illa dahar suka ce yau da gobe ne ke sa mutum ya mutu amma babu wani Allah da ke kashewa ko ya raya yau da gobe ke sa a haihu yau da gobe ke sa mutum kuma ya mutu yau da gobe ke sa a tsufa amma ba wai Allah ne ke gudanar da al'amuran duniya ba to kuma daga karshe kuma kafiran zamani suka zo suka zamanantar da wannan akidar wadda take tun ta jahiliya tun ta kungurmin jahilci suka zo suka canja ta suka ce mata nesha mai to ɗabi'a kenan su ma dai aji inkarin Allah ne domin idan sun ce yau da gobe da ai ɗabi'a ɗin kenan ɗabi'a ce ke sa a halitta ɗabi'a ce ke sa mutuwa ɗabi'a ce ke kawo ruwan sama ɗabi'a ce ke kawo haɗarin jirgin sama ɗabi'a ce ke kawo gobarar daji ɗabi'a ce ke kawo guguwa ko guguwa ko ambaliyar ruwa ko girgizan kasa sai a ce natural disease wato eh, eh, abin gurba eh, disease ta ko wato gurbacewar ɗabi'a ma'ana ɗabi'a ce ta abin nan an kwacewa Allah rububiyar su kun fahimta da kyau to tun farko sai annabi isa ke dasa musu ita wannan abin nan din a aqida ta rububiyya wa inna allaha rabbi lalle Allah shine ubangiji na wa rabbukum kuma ubangijinku fa'buduhu dan haka ku bautata masa hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki wanda yake madaidaici sai ce mi فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين ubangiji ta alace fakta lafal ahzabu sai kungiyoyi suka sassaɓa da juna min bainihim a tsakaninsu abinda ake nufi da kungiyoyi a nan tawagar yahudawa da nasarawa suka yi sabani a tsakaninsu cikinsu su yahudawa dama suna yi wa annabi isa jafa'i suka ce ai dan zina ne kawai nasara kuma su kuma da suka ce a'a ba dan zina bane ba lalle wato ku saman masa matsayi to wajen sama masa matsayi din sai waɗansu suka ce shine Allah waɗansu suka ce a na ukun Allah ne waɗansu suka ce a shi dan Allah ne kaga ikhtilafi ya faru wato shine sabanin da suka tsakanin su fa ikhtalafa al-ahzabu min bainihim fawailul lillazina kafaru lalle azaba ta tabbata kan waɗanda suke kafirai min mashhadi yawmin azim wato a ranar haduwa ta babban yinin nan shine wato ainihin yinin tashin kiyama azaba na nan na jiran su wato nan kamar Allah na musu barazana da cewa jinkirin da yayi musu ba wai sun gagare shi bane azabar tana nan a gobe kiyama su ce shi dan Allah ne su ce na ukun Allah ne su ce shi ne Allah din ko su zargi shi dan zina ne kamar yadda hudu suka yi duk abin nan da suka yi azaba na nan na jiran ba za su gagari ubangiji ta ala ba shine fa wailul lil ladzina kafaru min mashhadi yawmin azim a wata ayar daban fa wailul na ladzina zalamu min azabi yawmin alim dukkan su cikin jerin ayoyin da ke maganar kisra nabi isa alaihi salam can an ce musu azzalimai nan an ce musu kafirai domin wal kafiruna hum zalimun can an ce min mashhadi yawmin azim wato an ambaci taro na yini mai girma shine yinin ranar tashin kiyama can a ce min azabi yaumin alim wato na azaba mai raɗi a yinin ranar tashin kiyama duk dai kowace aya tana taimakawa juna wajen ƙarin sharhin ma'anarta ubangiji ta ce asmi bihim wa absir yawma ya'tunana asmi bihim za ka yi mamakin jinsu wa absir za ka yi mamakin ganinsu ya tuna na ranar da za su zo mana gobe kiyama kaga a yau an musu wa'azi an faɗakar da su su ji ba sun kurince sun makance ma gaskiya sun bebance ma gaskiya to amma ranar tashin kiyama za su fi kowa ji za su fi kowa gani shine ma'anan asmi bihim wa absir domin asmi bihi ala wazn af'il bihi wato siga ta ta'ajjub wato zaka yi mamakin jinsu ko a ce wato ba wato ba abin mamaki sama da irin mamakin jinsu da za ka gani ranar tashin kiyama za su zanto masu ji ba abin mamaki irin ganin su da tashin kiyama za su zanto masu gani wala tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na amal salihan inna muqinun ranar tashin kiyama haka za su ce rabbana abasarna eh lalle ya Allah yau kan gari ya waye mun gane abinda annabawa ke faɗa gaskiya ne wa sami'na kuma lalle mun ji duk abin da suka faɗa da yanzu kan mun ga tabbas wato da duk an ja musu bikin ba su ga fassara ba sai ranar tashi kiyama yau mai ta tawilu ko yaqulu allazina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq fa hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra allazi kunna na'mal Allah ce kad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun jinsu da ganin su a wannan ranar zai musu amfani ba zai musu jin wa'azi da sauraren su da ganin gaskiya da binta zai yi amfani da anan gidan duniya amma ran tashin kiyama dan ka ce ka yarda abin da aka faɗa da gaske ne me amfani zai maka ba wani amfani da zai maka karin azaba ne a ka cewa a dai wato ka cancanci ma a maka azaba kenan ma nan asmi bihim wa absir yawma ya'tunana kai mamakin jinsu ko kai mamakin ganin su domin ita siga ta ta'ajjub duk malamai sun yarda cewa fi'ili ne ba ismi bane ba ta ta'ajjud sawa'un ta kana ma af'ala ko af'il bihi wato wato sun ce fi'ili ne to wajen fi'ilin waɗansu suka ce mazi waɗansu suka ce fi'ilul amri kamar ana af'il bihi suka ce fi'ilul amri ne siga ce ta na lakinnaha fi'ilul amri wato kai mamakin jinsu da ganin su yau mai atuna na ranar da za su zo mana wato ranar za su kowa ji za su kowa gani وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا Allah zai ce da can an maka wa'azi ka ji ka kasance ka gafala ka manta da wannan yinin ka manta da wannan tsayuwa fa kashafna anka aka a yau mun kwaye maka mutum idanka in da wani shamaki ne a idanka yau an bude maka shi fa basaruka al-yawma hadid ganin ka yau yana da kaifi ba abin da baka iya hararowa cikin abin da annaba suka faɗa da da ku sai ka nuna baka ji ba baka nuna baka fahimta baka roba da kai aiki ba tamfar qur'anin da aka saukar littafi na tarihi da ya shafi annabi da sahabbansa ba ruwan shi da kai mutumin da yake cikin karni na ashirin na goma sha biyar bayan hijira ko karni na ashirin zuwa farkon karni na ashirin da ɗaya wato ainihin miladiya sai ka ɗauka kai ba da kai ake ba kayan tarihi ne ya shafi annabi da abubakar siddiq da usman kai ba kai a ciki kai sai dai ka rubuta ka sha to a yau fa basaruka yau ma ganin kai zai zama to mai kai saboda haka kowa ya aiki da shi tun kafin wannan rana Allah ce lakin zalimun al-yawma fi dalalin mubin sai dai su azzalimai a wannan yini a wannan rayuwar ta mutu duniya fi dalalin wato suna cikin bata ne mubinin wanda yake mabayyani a nan duniya suna cikin bata amma a tsaron tashin kiyama kuma za su zanto masu gani sai dai ganin ba zai amfani ba sai ce وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم كي مسجرجتي كي ونا النبي ميجرما يوم الحسرة gargade su dangane da ranar hasara ranar da na sani ranar cizon yatsa iz qudiyal amru dan adam zai ciji yatsa wanda bai dace da aljanna ba yayin da aka riga aka zartar da al'amari an gane ko wa hum fi ghaflatin alhalin anan duniya su suna cikin gafara wa hum la yu'minun anan sun yi imani tunatar da su a wata rana da za ta zo ranar nadama ranar cizon yatsa ranar da nadama ba ta da amfani kenan an gane ku to iz qudi al-amru yayin da aka zartar da al'amari wani al'amari kenan eh hisabi kenan to bari mu ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an karbo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace idza dakhala ahlun narin nara wa udkhila ahlul jannati aljanna yace idan yan yan wuta suka shiga wuta yan aljanna kuma aka kai su aljanna wato kaji wani irin ta'abiri idza dakhala ahlun narin nara su yan wuta za su shiga da kansu wa udkhila ahlul jannati aljanna yan aljanna kuma za a shigar da su wato kaga daukar su ake fa mulki kenan yuja'u bil mauti sai a kawo mutuwa ba ita ce kowa ke jin tsoro ba ka annahu kabishun amla annabi ce za a kawo ta kamar wani kosasshen rago amla amla wanda yake da launin fari da baki sai dai launin farin ya farin jaye sama da baki fa yunadi munadin sai wani mai shela yayi shela yace ya ahlal janna ya ku yan aljanna tarifuna haza kun san wannan <laughs> a nuna wannan ragon kala yace fa yashra ibuna duk sai su daga kansu haka suna lebowa su ga waye wa yanzuruna su zura ido wa kullun qadara au wannan su ko ya gaishe fa yaquluna na'am sai su kwarai da gaske mun san shi hazal mutu ai wannan mutuwa ce thumma yunadi sannan ya kira kuma ya ahlan nari ya karkata aka lasa zuwa ga mutanen wuta yace ya ku yan wuta ta'rifuna haza kun san wannan fa ibuna wa yanzuruna su ma su daga kai su kalla wa kulluhum qad ra'awhu kowannen su ya ganshi fa yaquluna na'am hadha al-maut eh lalle kan wannan mutuwa ce fa yu'khadhu a gaban su duk suna kallo sai a kama wannan ragon wanda shine mutuwa fa yuzbahu sai a yanka shi to nan kowa ga karshen mutuwa nan mutuwa da shi tana da karshe ita ba sun mai yunadi sannan mai shelan ya sake daga murya ya shela ya ce ya ahal aljanna ya ku yan aljanna khuludun wala maut dawwama ba mutuwa wa ya ahal nari ya ku yan wuta khuludun wala maut kuma dawwama ba mutuwa فذلك قوله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة حكى النبي فسر آية صلى الله عليه وسلم حديث هنا في بخاري كتاب التفسير أشيكنا إذ قضي الأمر يا يعني عند أكيمي يا يعني عند أكيمك متوى يا عند أكيمك متوى هنا قضي الأمر to a wannan ranar kaga ranar nadama kenan da yan wuta amma ranar farin ciki da yan aljanna domin aljanna in sa cikin aljanna matukar ba su ji labarin ba sauran mutuwa ba to hankalinsu ba zai kwanta ba saboda haka ganin suke yanzu ana cikin daular nan kuma mutuwa za ta zo ta ɓace tsari yan wuta kuma in suna cikin azaba suna ganin to kila dai za mu mutu ma mu huta gara ma mu mutu don haka suke kiran ya malik ya alaina rabbuk roki ubangiji ma a kashe mu huta haka in mutu za su to karshe sai a zo a zartar da al'amari su yan aljanna su huta yan wuta kuma su ƙara samun takaici da haka sai zanto ba mutuwa an gane ko da haka ubangiji ala yake cewa wa man ya innahu man ya rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha duk wanda ya zo ranar tashin kiyama a matsayin mai bauɗe wa tafarkin Allah to jahannama ita ce sakamakon sa la mutu fiha wa la haya shi ba zai mutu ba shi ba zai rayu ba ba ta tsin rayuwar ko mutuwa ba za ta ba wa man yatihi mu'minan qad amila salihat fa ulaika lahum ad ula wanda ko yazo yana mai imani da Allah yayi aiki na gari to irin wannan suna da darajoji madaukaka wannan darajojin su ne aljanna jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar hawa fiha wa zalika jazaa'u man tazakka ubangiji ta sa mu cikin ma'abuta darajoji madaukaka to sai aya ta gaba sai Allah ce inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un Allah sai inna nahnu narithul arda lalle mu ne muke gadon ƙasa wa man 'alayha da duk wanda yake kanta wa ilaina yurja'un kuma zuwa gare mu ne za a dawo da mutane abinda wannan aya take nufi mai aikin da'a ya yi da'a wannan dai mutuwa na nan tafi da haka sai ƙara zage dantse mai aikin saƙo ya ji wa'azi kafin mutuwa ta zo masa in kuma ya ki dai dole dai zai mutu karshe kuma ubangiji ta Allah zai gaji dukkan duniyar nan kenan dukkan wani abu na duniya da mutane ke rigima a kai ko mulki ko dukiya ko suke alfahari da juna a kansa a nan za su tafi su bar shi karshe Allah ya gaji komai a bayanka wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnu alwarisun ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم ubangiji ce tabbat mu ne muke rayar da inna la nahnu nuhi wa inna inna la nahnu wa numit mu ne muke kashewa mu raya wa nahnu al warithun kuma mu ne muke gaje kasa bayan ma'abuta cikin ta sun riga sun rayu sun tafi ولقد علمنا المستقدمين منكم mun san waɗanda suke magabatan ku wala qad alimna almustaakhirin mun san waɗanda suke na ƙarshe cikin ku wa inna rabbaka huwa yahshuruhum gaba ɗaya dai ubangijinka shi zai tara su ran tashin kiyama to dan saboda haka shine Allah ke cewa inna nahnu narisul arda wa man alaiha mu ne muke gadan kasa da abin da ke kanta gaba ɗaya wa ilaina yurja'un kuma ya zuwa gare mu ne za a bayar da mutane gobe kiyama sai Allah واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبدون ما لا يسمع لم تعبدون لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وبنجي يتي واذكر في الكتاب ابراهيم yana umarni zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ambaci kissar annabi Ibrahim fil kitabi cikin littafi shine alqur'ani ka ambata wa mutane ka karantar da mutane ita wannan kissa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul shu'ara watlu alaihim naba'a ibrahim labarta musu labarin annabi ibrahim karanta musu wannan labarin su ji don su ɗauki izina da wa'azi da ke ciki innahu kana siddiqan nabiyya lalle shi annabi ibrahim alaihi salam ya kasance siddiq mai yawan gaskata ubangiji cikin abin da Allah ya faɗa masa nabiyan sannan kuma ya kasance annabi ne ka tuna musu wannan kissa iz qala li abihi yayin da annabi ibrahim ya faɗa wa mahaifinsa yace da shi ya abati ya kai mahaifina asalin ya abati ya abi da aka shafe ya unnida ya mutakallim din nan sai aka kawo ta a madadinka ya abati yace ya mahaifina lima ta'budu ma la yasma'u dan me kake bautar abin da baya ji wala yubsiru kuma baya gani wala yughni anka shay'a ko ba zai iya wadatar da kai komai ba dan me zaka bauta masa gunki baya ji ko baya gani ko ba zai iya wadatar da kai wani abu ba taimakon da zai iya maka ba musibar da zai iya turewa kan ta same ka an gane ko ashe kenan wannan ke nuna ba a bautawa duk abin da baya ji baya gani to amma ya rage kuma wani ce to ai annabawa da mala'iku da waliyai da ake kamun kafa da su ai su suna ji suna ji ba haka bane ba sai ka ce eh suna ji suna ji amma jinsu da ganin su iyakantacce ne yana da iyaka yana da limit ba komai suke ji ba ba komai suke gani ba domin duk kai bi idan mutum idan ya tsaya ya kalli gabansa ba su duba gangara gaba ɗaya ko ba hazo ba menene kilomita na zai kallo yanzu dan Allah a masallacin nan za a samu wanda in yi tashi daga nan zai hango da maturu ba na ai ko auno ba zai ko ba ba ba da a sai ji daga nan yana da iyaka amma ji da ganin Allah fa ba ya da iya duk inda aka yi Allah na gani duk inda aka yi na ji to abinda ake nufi da ji da gani a anan kamulallan ji da gani dan karka fake da cewa to ai ana kama kafa da salihan bayi su ko suna ji suna gani ba kamar gumaka bane an gane ko baya ga wannan duk jinsu da ganinsu wannan lokacin da suke da rai kenan lokacin da an riga an halicce su kenan kafin halittar su su san mai duniya take ciki ba su ba kowa bane ba wani abu bane ba dan gashi jiya je muna karantawa Allah ya ce da Annabi Zakariya wa kad khalaqtuka min qablu wa lam tuku shay'an yace bai ma zama shay'an ba wato ma'dum ne al-ma'dum kuma laysa bi shay an fahimta ko to bai ma zama shay'an ba to wannan annabi ma kenan wato kafin a halitta su kenan babu su baya da haka bayan an halitte su kuma sun zo sun mutu to kuma duk da haka ba sa ji kuma ba sa gani ba za su amfani da komai ba in kuma suna da rai to jinsu da ganin su kuma yana da iyaka to kaga dinnan gurin ba wanda yake da siffa ta kamala kamala mutlaka sai Allah ta'ala an gane ku da haka shi kadai ne ake roka shi kadai ake neman taimakon sa yace lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a sai kuma yace ya abati in قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يتي يا أبت يا مهيفينا إني قد جاءني من العلم حقيقة وانا أبو يازو من علمي abin da ke nufi da ilimi a nan shine wahayi Allah ya saukar da wahayi gare ni malam ya tuka irin abin da kai bai zo maka ba da haka fatta bi'ini sai kai mun biyayya cikin abin da zo da shi ahadika siratan sawiya in har ka bi ni ni zan shirye da kai tafarki madaidaici kaga ahadika ya zama shine jawabu talab kenan zan shirye da kai tafarki wanda yake madaidaici kaga nan gurin mahaifinsa ashe mutum ya iya haihuwar da kuma ya zo ya fi shi sani wannan abu ne wanda duk duniyar masu hankali ta yadda da shi ko a duniyanci ko a addinanci ka na iya sanin wani abin da baka sani ba yanzu nawa ne mutanen da sun yi karatun boko sun samu makamai babansu kuma bai kowane karatu ba sun fi mahaifin mukami ko mahaifin ya yi da wani nawa ne mutumin da kuma ya yi karatun addini ya tsara mahaifinsa da mahaifinsa bai yi karatun addini ba amma al'adatan mu yawanci a wannan nahiya ta mu in mutum zai faɗi gaskiya a karɓa wai sai an kalli shekarunsa sun kai a karɓa ko ba su kai ba in dai aka ga ba katon riga gare shi ba da ya rike sanda da rawani babba da casbaha ya ɓata yana muzurai wannan za a kai to wannan ai eh, lalle nan yanzu kila anan gaskiya take amma matashi dan shekara kaza dan shekara kaza ai shekarun da su kai yawa ba sai a ce a wannan ai yara ne addinin yara kuma in wannan yaron kudi ya zo ya ba mutane ce ga zakka ba sa cewa wannan ai kudin yara ne ba sa cewa haka ba mai cewa haka amma idan yi wa'azi ya jawo aya sai a ce addinin yara ne to yaya haka a fatu mai nuna bi bazar kita ya za ku yadda da can bangaren ba za ku yadda nan bangaren ba ai ko dai a ke da shi gaba ɗaya ko a yadda da shi gaba ɗaya amma ya za a raba ka in yayi kuɗi ya fitar da zakka ko ya zama gabna ko ya zanto waye kowa zai rusuna masa da ɗan shekara saba'in da ɗan shekara tamanin kowa zai rusuna masa tun da shine chairman na local government kuma kowa na son kwangila ko shine gwamna a jiha ana son kwangila ko shine kaza ko dan majalisar tarayya yana da alfarma to sai a rusuna masa ba wanda yake tunanin cewa shekarun sanawa ba da yana da kuɗi yana da mukami ba to amma idan yace ayi addini sai a ce ka ji su marasa kunyin yara ga annabi Ibrahim abin da yace mahaifinsa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi wani abu ya zo min na ilimi malam ya atika irin abin da bai zo maka ba yanzu wannan rashin kunya ya maka ba rashin kunya a ciki gaskiya ce da haka fattabi'ni ahadika siratan sawiya kai mun da'a ka bi ni dan in shirye da kai tafarki wanda yake madadaci sai ta bi ya abati la ta'budi shaytan إن الشيطان كان للرحمن عصيا يتي يا مهكينا لا تعبد الشيطان كرك بوتا تاو أي إن دا ذا أتنبيه زيتي بوتا amma abin da ke faruwa shine duk wanda yake bautar wani wanda ba Allah ba tamfar yana bauta wa shaitan domin shaitan ne ya kawata masa wannan abin bautar sai ya da'a da shaitan ba tare da ya sani ba da haka Allah ce alam a'had ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa ni'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilun ma'ana ban yi wahayi ban yi umarni zuwa gare ku ba ya bani adam ya ku yan adam cewa kar ku yadda ku bauta wa shaytan ai ina jin in banda mutanen nan da suka fito kwanan nan suka ce su ne abadatu shaytan waɗansu da suka fito a America ko da Misra suka ce su ne bayan shaytan masu bautar shaytan ai ba wanda ya fito karara yace bautar shaytan yake amma da ka'ida dukkan mai aikin sako bautar shaytan yake tunda mai shaytan ne ke kawatawa mutane munanan ayyuka sai ya sa musu riga ya fesawa abin turare ya zama kyakkyawa abin ado har ka ado da abin kana ganin abin yayi ne an gane ku duk saurayi wanda ke dan shekara ashirin ashirin da biyar ba a maganin cewa baya da yan mata magana ce ta yan matan ka nawa eh, dukkan wani wanda ya cikin manyan jami'an gwamnati ko wanda ke babban attajiri ba a maganin cewa baya da farka ko karuwa a'a magana ce nawa ne karuwa amma a ce babu galibi ba a tambayar wannan an fahimta ko ba a maganin cewa wani baya son giya sai dai a ce kala nawa yake sha ta gida ko ta Najeriya wadda ake yi odata duk wannan yayi ne kawai saboda tsarin da aka zo muka samu kanmu a ciki duk manyan yan sanda suna da mashaya ta su ta ko sai ne a offices mai wanda za a je a sha giya manyan soja haka manyan custom haka imagination haka kowa akwai inda zai je mayor <laughs> kai daga jin mayor ka sai ba abin kirki zai ina jin double s ne ko double s ne za a abin kirki a <laughs> ai ba za a abin kirki to wannan sai zanto shine abin yayi abin kawatawa abin yayi fa kenan to wannan shi dan ke kawata mutane fa zayyana lahum shaytanu shi dan ya kawata wa mutane su fa saddahum anis sabili sai ya kautar da su daga tafarkin Allah wa ma kanu mutadi ubangiji ala ce ba za su shiri ba mutukar dan ya kawata musu abu sun bi dan haka yayin da kake aikin sako kamar kana biyayya ne ga shaitan to sai zanto kamar kenan bauta kake masa shi yasa annabi ibrahim yace la abudi shaitan ya mahaifina kar ka ta mu shaitan an gane ku inna na kana lirrahmani asiya lalle shaitan ya kasance mai yawan sabawa lirrahmani ga ubangijin rahama shine Allah ta ta hanyar girman kai lokacin da aka ce ya sujada ga annabi adam ya ki fasajadu illa iblisa aba takbara wa kana al kafirin ta hanyar kuma ayyukan sako da yake ingiza mutane sai ce ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya yace ya abati ya kai mahaifina inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman ina jin tsoron wata azaba ta same ka daga wurin ubangiji dan ko wannan azaba ta same ka fa takuna lil shaytan waliya zaka kasance masoyin shaytan kenan ma'ana abokin shaytan wanda zaka kasance tare cikin azabar Allah Allah ya tsare sai ce mi قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا wato kun ga annabi ibrahim alaihi duk dangantakarsa da mahaifinsa ba yanda za a yi mahaifin nan ya samu tsira sai in ya yi biyayya gawa da shi annabi ibrahim da haka dangantaka ranar tashin kiyama ba ta da amfani in dai mutum ba ya gina dangantaka ba ne akan bin allah ta'ala karshen daraja a ce wannan ɗa ne na annabi ko mahaifi ne na annabi kasancewar ka ɗa na annabi wannan ba zai sa ka tsira a gaban allah ba sai in ka bi allah ɗin ka bi wannan annabi kasance ka mahaifin annabi wannan ba zai sa ka tsira ba kawai dan dangantakar kasancewar ka kasancewar ki matar annabi ka duba matan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce musu ya nisa annabi man ya'ti min kunni bi fahishatin mubayyana yudha'af laha al'azab dhifai ya ku matan annabi cikin ku duk wanda ta zo da alfasha mabayyaniya za a ninka mata azaba iri biyu ne wa kana zalika ala Allah yasira abu ne mai sauki wurin Allah ya musu haka matan annabi kenan dole sai sun yi da'a sai sun yi takawa dan haka da ya kara kiransu sai ce ya nisa annabi sunna ka ahadin minan nisa'i in taqaytunna ku fa ba daidai kuke da sauran mata ba in kun yi takawa za ku samu babban daraja shine za a kai ku gidan da za a kai mijinku annabi sallallahu alaihi wasallam da haka fala taqdana bil qawli fa yatma allazi fi qalbihi wa qulna qawlan ma'rufa wa karna fi kunna. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطئنا الله ورسوله ما كان النبي كنا أكتي كسي فتاة جاهلية فرقو فتاة أدو a'a in za su fita su koye adan kar wani ya gani in ko suka ki azaba na jiran su to sai matar wani kuma a kyale ta za kyale ta kenan to aka ce fala ta qadana bil qawli fa yatma wa qulna qawlan ku faɗi magana ta gari aka ce da su wa qimna salata wa atina zakata ku yi sallah ku yi zakka sai matar wurin suke sallah kawai sai a kyale ta an ce ta annabi ta yi sallah ko a mata azaba to wace ce kuma ta fi matar annabi wace mace ce a duniya wadda za ta bi kirji ta ce mijinta shi ya fi matan annabi miji mai daraja babu ita to don saboda haka dangantaka ya yan uwa ba ta da wani abin nan mutanen da suke dangan suke rudar jama'a sai ai idan kana cikin mabiyan waliwa ne kai za ka shiga aljanna ranar tashin kiyama zai shigar da mutane aljanna duk labarai ne wannan labarai ne marasa tushe babu yanda za a yi ka tsira wallahi sai ka bi qur'ani ka bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za ka rike qur'ani da hadisi da shiriyar sahabbai ka jahilci kowa a duniya baka san shi ba kai dan aljanna ne inda kowa a duniya zai tsaya ya kama ma kafa ya ce zai belin ka gobe kiyama amma ba ruwanka da qur'ani ba ruwanka da hadisi kai hasara hasara ta karshe ke saboda haka duk rudar da mutum zai maka kar ya rude ka kabar Allah kar ya rude ka kabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda za a ce ka bi shi fa karshe in za a danganta shi za a ce shi jikan annabi duk waliyan da ake tinkaho da su kasana ana danganta su zuwa ga ce jika annabi na ce shehu tijani jika annabi shehu abdul qadir jika annabi waye jika annabi jika annabi ce to shikenan na yi jika annabi ne na sallama a tarihance ba na son mu yi dogon zance da kai jikan annabi ne to da da da jikan da kakan wa kake so in shike nan sai in bi jikan ya kyale kakan ya dace idan ne haka na kyautatawa kakan dole wannan jikan abin da ya zo da shi ɗaya ne daga cikin biyu ko ya zanto irin abin da kakan ya zo da shi kenan to ina amfanin sai ka kawo mun sunan jikan ka kyale ne in baka kan ba ya girme shi ba ko ya zanto abin da zo da shi kishiyar abin da kakan ke zo da shi kenan abin da ka faɗa gaskiya ne amma ɗan nasu me ya matsayinsa ba sai in ya bi su ba to haka duk wanda za a danganta ka da shi komin malantarsa dole dai yana karkashin tafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai kasance maganar annabi ita ce abin girmamawa qur'anin da shine abin girmamawa sama da kowane irin abu Allah shine abin jin tsoro sama da kowa wallahi duk wanda ya rike Allah yake jin tsoron Allah babu wani abu da zai masa barazana a duniya babu in kai kana jin tsoron abin da bai kamata ka ji tsoron sa ba to baka jin tsoron Allah ne yayin da ka daina jin tsoron Allah sai Allah ya firgitar da kai tsumma in aka ja sai ka ɗauka maciji ne duk abin da bai dace ka ji tsoron ba sai ka ji tsoron su an gane ko to saboda haka dangantaka ba ta da amfani dan haka yake ce masa inni akhafu an yumassaka azabun min rahman ina jin tsoron kan azaba ta kama ka kaga baban sa ne fa shi ko annabi ibrahim khalilullah ne wata sallallahu ibrahim khalila amma me yasa ba zai kare baban sa ba dan bai bi Allah ba an yi masaka azabun min rahman fa takuna lis waliya ga alama wannan magana ta yi masa zafi قال سيتي أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم yanzu kai ibrahim za ka rabu da allolina ne kana kyamar allolina ne gumakan da nake bautawa yanzu kai kare na musu hankali kenan yanzu dan allah duk cikin abin da annabi ibrahim ya faɗa menene na zagi babu wata ashariya ko zagi abin da ya faɗa kuma kowa duk duniyar masu hankali sun yadda ne abin da ce ya abati lima ta abu duma la suma wala yi yubsiru wala yi an kashe a dan me kake bauta abin da baya ji baya gani baya wadatar da kai komai in ka ce mai komin kaza ba zai iya mai koma ka yanzu wani abin da ya faɗa ko su masu kuma kawai sun yadda da wannan to amma wannan shine zagi dan ku gane yadda al'amari yake yayin da duk ka saba wa tafarkin mutum sai ce zagin sa kai ka ci mutuncinsa <clears throat> ka zagi manya abinda ka faɗa kishiyar shi abinda ya saba faɗa ne kai kuskuren ka me yasa baka jira ya faɗa ba sannan kai ka faɗa shine kuskuren ka to don saboda haka wato ka kaga kenan bata abu wanda yake bai cancanci siffofin kamala ba su waɗanda suke bin wannan abin sai su ɗauka cewa kamar zaginsa ne dan da sai ce a rajiban anta na alhaji ya ibrahim la in har baka daina ba la arjumannak tabbas wallahi zan jefe ka to shine malamai suka maganganu guda biyu wadan suka ce jefewa da dutse wadan suka ce jefewa ta hanyar la'antar ka ko faɗa ma mummunan magana da za ta bi ka wahjurni maliya tafi ka bani wuri maliyan kalmar maliyan zamani mai tsawo ta tafi ka bani wuri har illa masha Allah wadan suka ce maliyan tana nufin har abada kenan ba ni ba kai tafi ka fado sai ce ne qala salamun alayk فأستغفر لك ربي إنه كان بي هفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وعدو ربي ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا قال sai سلام salamun alaika aminci ya tabbata أبن ka abin da yake nufi da wannan idan kai ka ce ka jefe ni ni ba zan jefe wannan shine mummunai idan an faɗa musu bukar magana su ba sa Wa wana yadda kake mun alkawari da mummunan abu ni ba wani mummunan abu da nake maka alkawarin zai same ka daga bangare shine ma'anar salamun alaika amince tabbata gare ka sastaghfiru laka rabbi wato haka halin mummune suke idza khatabahumul jahiluna qalu salama yayin da jahilai suka fuskance su da mummunar magana da ba'a da zagi da habaki qalu salama su sai su faɗi magana wadda take ta daidai wato ba ka da martani kenan an gane ku in kaga sun mai da martani to wani abu ne aka faɗa wanda ya raunana koyarwar musulunci to sai su faɗa abin da ke shi ne gaskiya amma in zatin jikinsu aka yi wa ba'a ko aka ci mutuncin su ba ta kokarin su rama shine wai za ta taba humul jahiluna qalu salama kullum abin da suke faɗa kenan salamun wai za ta mai lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahili har kullum shine maganar su yace sa astaghfiru laka rabbi da sannan zan roƙa maka ubangiji na gafara kan cewa ya yafi maka ka ji duk abin da ya masa amma duk da haka yana masa roƙon Allah yana roƙa masa gafara yana cewa waghfir li abi innahu kana min ad-dallin wa la tukhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha bi qalbin salim na cewa ya ubangiji ka gafarta wa mahaifina lalle ya kasance cikin batattu ya kasance cikin wanda suka kaucewa siratul mustaqim kar ka yi da ni ranar tashin kiyama a ga mahaifina gashi za a yi masa azaba an gane su ko kuma yana nufin kar ka yi da ni ranar tashin kiyama ka kama ni da cewa dan me na gajiya wajen shigar wajen yi masa wa'azi to kaga yayi sai masa istighfari har bayan ma an zo an yi kokarin a jefa shi cikin wuta Allah ya tsamar da shi ya yi hijira ya tafi duk da haka yana sai masa istighfari har baban sai mutu yana masa istighfari sai daga baya Allah ya dakatar da shi sai aka daina daga yanzu an gane ku to shine ubangiji ta lake cewa wato innahu wato yace qala salamun alayka wato annabi ibrahim yace amince tabbata gare ka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafi lalle shi ubangiji ya kasance hafiyan wato mai tausayawa gare ni idan ne addu'a baya mai da hannun agogo baya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi yanzu abin da zai faru shine zan kaurace muku ku da abin da kuke bautawa ba Allah ba wa da rabbi zan je in ci da bautar ubangiji na domin addu'a wa nan bi ma'anar ibada wato zan je in ci da bautar ubangiji na asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shakiyya tabbas ba zan taba kasancewa shakiyyan marasin arziki ba bi du'a'i rabbi sakamakon yin bauta ga ubangiji na na san ba zan tabe ba da haka a sa a nan gurin ba tana nuna tabbas ba wai tsammani ba ne ba an gane ku to a nan gurin kaga a jerin ayar ta farko an nuna kamar yana magana da mahaifinsa ne kadai amma a tsakiya gashi an kawo mutane don ya ce ya abati lima ta abudu ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ya abati la ta'budu shaytan ya abati inni akhafu duk yana magana da fifi kadai amma nan sai zo ce wa a'tazilukum ya nuna su da yawa ne kenan zan kyale ku wa ma ta na min dunillahi haka ne wa ma ta tad'una min dunillahi da abinda kuke bauta ba Allah ba to shi aka kace ai wa'azin ba ga mahaifinsa yi ba zai na mahaifinsa kuma yana wa sauran mutanensa domin haka ayoyin duk suka kawo a wurare daban-daban duk inda kisa ta zo kamar faɗin Allah ta'ala wa tulu alaihim naba ibrahim iz qala abihi wa qaumihi ma ta kaga qala li abihi wa qaumihi قالوا نعبد أصناما فنظل لها آكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون هذا في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا للعالمين إذ قال لأبيه وقومه قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكفون تكنا مغنى الرسول إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون وتتكن سورة الصافات كده أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين كذبنا مغنى بسوء وإذ قال إبراهيم لأبيه آخر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين فلما رأى القبر حسوا تنجينا مغنى دمتا نسني saboda haka anan sai ce wa ta zilukum wato zan kaurace muku ku gaba daya wato ba mahaifin mu kadai kenan da mahaifin da dukkan mutanen gari wato kenan zai hijira inni muhajirun ila rabbi sai lalle zan yi hijira zuwa ga ubangiji na inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim kamar da cikin suratul ankabut asa Allah akuna bi du'a rabbi shakiya tabbas kuma ba zan zanto ba marasin arziki dan kawai na zanto mai bauta ga ubangiji sai ce فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا التي فلما اعتذرهم يا يندي قول تيموس وتويه هجرة يبر إراك زواج بيت المقدس ko zuwa ga kasar sham falamma tazalahum yayin da ya kaurace su musu wa ma ya'buduna min dunillah da abinda suke bautawa wanda ba Allah ba wa habna lahu ishaqa wa yaqub Allah ce sai muka ba shi kyautar da ishaq wa yaqub da kuma jika shine yaqub wa kullun ja'alna nabiyya kowanne daga cikin su mun sanya shi ya zanto annabi to wannan babbar baiwa kenan kai kana annabi a baka da annabi kuma kana nan da rai dan naka ya haifi da kuma shi ma dan a bashi annabta duk kana da rai don wannan ya faru ne gaba ɗaya a lokacin rayuwarsa an gane ku shi ne ke cewa wa lauyi lahu ya kuba na fila wato muka bashi ishaq da kuma ya kuba dadi wato ka kina wa habna lahu ishaqa wa kuba wa kullan ja'alna nabiyya kuma kowannen su mun sanya shi zanto annabi wa na lahum su ukun gaba ɗaya. annabi ibrahim alaihi salam da ɗansa ishaq da jikansa yaqub mun ba su wani baiwa min rahmatina daga cikin rahamar mu waja'alna lahum lisana sidqin aliyya ko muka sanya musu lisana sidqin wato harshe na gaskiya aliyan ko madaukakin harshe abin nufi muka sanya su dukkan al'umma idan suka zo tarihin su suna yabon su yahudu in sun zo tarihin su suna yabon waɗannan nasara yan mushrik in sun zo tarihin su suna yabon su ballantana kuma al'ummar musulmi shine lisanin sadiqin aliyya mai gaskiya da mara gaskiya kowa ya yarda da su ga ai karshen abin nan kenan shine lisanin sadiqin din da Allah ya bashi sai shi واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب كأنبت تكون في موسى وتكسر أنه موسى عليه السلام إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا أو تكراء مخلصا ديوا لام كسرة a wata kira'a mukulasan da yawa lamun fataha dukkan su qira'ata ne sabaiyata ne suna cikin kirawoyi guda bakwai tabbatattu idan an ce huka na mukhlatan lalle annabi Isa ya kasance abin zabi a wurin Allah zababbe ne mukula bi ma'ana allazi akhlaqahu Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ce ya Musa in nistafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fa khudhha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa urikum daral fasiqin Allah ce in nistafaituka ala nasi na zabe ka akan mutanen zamanin ka da me na zabe ka na fifita ka bi risalati wa bi kalami na baka saƙo kuma na yi magana da kai ba tare da safinta a tsakiyar mu ba fa khudh ma atituka karba abin da na baka na wahayi wa kun mina shakirin ka zanto cikin masu godiya ga ubangiji to kaga nan gune ya zama mukhlas ke wanda Allah ya zabe shi idan an ce mukhlisan mai yin ikhlasi shine wanda baya yin abu sai don Allah an gane ku to kowace daga cikin kirawoyi guda biyu tana tabbatar da ma'ana ne dadi akan ma'anar ƴan uwarta amma ba wai kishiyoyin juna bane su ma'anar domin idan an ce wanda Allah ya zaba ko an ce wanda yake mai ikhlasi ma'anonin suna cin karo da juna ne tabbas wanda Allah ya zaba shi zai masa gaman ka tare zo mai ikhlasi tabbas mai ikhlasi wannan kuma shine Allah ke zaba cikin bayan sa mukarrabu ne na kusa da shi innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya ya kasance mukhlas ya kasance rasulan nabiyya wato ya kasance kuma wato annabi kuma manzo an gane ko sai kuma yake ne wa nadainahu min janibi turil ayman mun kira shi min janibi al ayman daga gefen dutsen nan na sinin al'aiman daga daman sa sai annabi Musa alaihi salam daidai lokacin da yake tafiya sai muka kira shi sai ya ji kira daga bangaren daman damansa wa qarrabnahu kuma mun kusantar da shi gare mu najiyan dan yin gani da shi wato dan yin magana da shi shine abin da ya faru bayan annabi Musa alaihi salam kun san kamar yadda tarihin zai zo nan gaba cikin suratul taha kila da yalwa sama da nan da kuma cikin suratul shu'ara da kuma cikin suratul qasas duk zai zo da rewa sama da nan amma abin da nake so in ce ana a dunkule wato bayan ya riga abin da ya faru na kisan kai da yayi ba tare da niyya ba daga baya sai mutanen fir'auna suke mitin suke shawara da zuna cewa a kama shi a kashe shi wani ya zo ya labarta masa an gane ku waja rajulun waja min qasr badal rajulun yasa qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka min ya fita ya tafi birnin Madina da yaje birnin Madina ga abin da ya faru ya haɗu da wani dattijo a can gurin wanda ya zauna a gidansa har ya aura masa ɗaya daga cikin 'ƴaƴansa sadaki shine zai masa aiki a tsawon shekara takwas amma in ya cika goma to ya ce babu komai an gane ko inda za ka cika goma shi kenan a ce amma dai takwas zai shekaru takwas ala an ta'ajurni samaniya hijr فإن in عشرا فمن عندك min أريد wa أشق عليك an ashqa alayk عبد الله aka tambayi Abdullahi dan Abbas cewa to wanne yayi takwas سيسي أي ko goma yayi sai ce sai ce ai goma yayi to dan saboda haka bayan ya je ya tumo da matarsa akan dawowa ta zuwa Misra dare yayi ga ya fata hanya ga kuma ana sanyi sai yake cewa matarsa da iyalinsa da suke tafi ya ce da matarsa ke zauna a nan gudu zan je in samu mana wuta an gane ko anasa min janibi tunu naran qala li ahadihim kusu inni anas naran la'alli atikum minha bi qabatin aw ajidu ala an-nar huda a wata gurin a wurin la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin min an-nar la'allakum tasdalun ko bi shihabi qabatin la'allakum tastalu ma'ana ga wuta can na hango ke zauna a nan zan je wurin wutar me mai yiwa in samu wani mutum da zan tambaye shi hanya ya nuna mana hanya sannan idan dan samo garwashi in zo in kawo mai dan in zo a hura wuta ki dan ji sanyi ya zauna da ita ya ki dan ji dubi kai saboda sanyi ya dame ki da sai ya zauna da ita sai ta to ya kusa zuwa wajen ne daga gefen sa na dama daidai da kusa da wannan dutsen sai ya ji kira falamma ja'aha nudiya an burika man fi nari man haula. wa subhanallahi rabbil alamin ya musa inni ana allahu al-aziz al sai da an kira shi yayin da yazo kusa da inda wutar take kusa da wajen sai ya kira daga damansa ubangiji ta'ala na ce masa inni ana allahu rabbul alamin an gane ku to wannan kiran da aka yi masa ubangiji ke na ya kiraye shi ya ba shi sako ya turo shi wajen fir'auna ya yi gadi da shi to shine Allah ke cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya labarta wa al'umma wannan kissar don su ji wa'azin da ke ciki an gane ku to shine ke cewa wa nadainahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu nadiya mun kusantar da shi mun yi gadi da shi wa wahabna lahu min rahmatina mun yi masa baiwa daga cikin rahamar mu baiwar da muka yi masa akahu haruna nabiya mun ba shi dan uwansa haruna ya zanto annabi wannan ya roƙa ne sai aka yi masa haka cikin addu'ar da yake rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي ya nemi cewa ya Allah ka sanya min mataimaki cikin dangina shine Haruna dan uwana cikin abin da ya roƙa ke a wani wuri yace wa akhi harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma iya rida an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibu sai Allah ya ansa masa ya faɗi me yasa yake neman a turo annabi haruna don su yi wa'azi tare na farko annabi haruna ya fi shi fasahan harshe da wa fi harun huwa afsahu minni lisana ya fi ni fasahan harshe fa arsilhu mai turo shi tare da a can cikin sutu ba kuma ce a kai nusabbi haka kasira wa nazkuraka kasira innaka kunta bina dan mu yi tarayya da juna wajen wato ainihin yi maka tasbihi a samu masu yin tasbihi a madadin mutum ɗaya ga mutum biyu wani kasira mu yi ka da yawa innaka kunta bina basira kai ka kasance mai gani gare mu sai Allah ya ansa masa ce kad uti ta su'ulaka ya Musa abinda ka ruka an baka daga yau an bai wa Haruna din annabta an baki ku tafi tare ku je ku zanto mazanni ku biyu shine magabata suke cewa babu wani mutum a duniya da ya taba yin ceto mafi girman ceto ya samu a wurin Allah saboda annabi Musa alaihi salam dan ya nemi a mayar da wani annabi an mayar da shi sakamakon roƙonsa dai to shine wa habna lahum min rahmatina akhafa harun nabiyya sai kuma ce me واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا التي وذكر في كتاب إسماعيل أتكن القرآن كأن بتكسر النبي إسماعيل دم النبي إبراهيم عليه السلام إنه كان صادق الوادي lalle النبي إسماعيل Ismail ya صادق الوادي alwadi mai الكولي إذن يا الكولي بايا كبه wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance annabi ne kuma manzo ne to shine malamai suka sabani menene suka alkawalin nasa sukan kawo kissoshi daban-daban akwai kissar da suke cewa ya taɓa yin alkawali da wani mutum cewa gobe da safe za mu je wuri kaza ka jira ni wuri kaza annabi isma'il ya je wurin ya jira shi shi ko mutumin harkokin duniya sai manta har sai da aka waye gari daidai lokacin ya sake zagayowa sannan mutumin ya zo wajen sai ya ganke ce me kake anan ce ba kai muka alkawali ba tun jiya ai tun jiya ina ne ina jiran ka ai sadiq alwadi wadan suka ce an yi alkawali da shi ne har tsawon kwana goma wadan suka ce kwana sha biyu to amma dukkan su dai kissoshi ne mafi mafificin abin da za a fassara alkur'ani shine alkur'ani sadiq alwadi mai gaskiyan cika alkawali menene alkawalin da yayi yayi wa mahaifinsa alkawali yayin da babansa ya zo ce ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka na gani a cikin mafarki kamar gashi ina yanka ka fanzur ma za ta radu ba ka ga me ya kamata a yi kala ya fi almatu umar ita ya babana aikata abin da aka umarce ka in insha Allahu min sabiri da yadda Allah ka same ni cikin masu hakuri wannan ba alkawali ba ya mahaifinsa to da babansa ya zo zai yanka shi ya ce a'a ya saba falamma aslama wa sallahu lil jabin kaga sun sallama su biyu mahaifinsa ya yarda yanka ɗansa ɗansa kuma ya cika alkawali ya zo ya kwanta har annabi ibrahim sallahu lil jabin ya kwantar da shi akan goshinsa dan kare ga fuskarsa ya ɗaga wuka kawai yankawa zai wa nadainahu an ya ibrahim Allah ce sai muka kira shi muka ce ya ibrahim kada saddakatar ru'ya lalle abin da muka nuna ma a cikin mafarki ka gaskata inna kazalika najzul muhsinin inna hadha lahu al bala'ul mubin wa bi azim wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala kan ayat kaga ya cika wannan abin nan da yake to kaga ya zama mai sadiqal wato mai gaskiyar alkawali a fassarar wannan ayar kenan wa kana nabiyya sannan kuma yace wa kana ya'muru ahlahu ka karanta wannan wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati shi annabi Isma'il ya kasance yana umartar ahalinsa wato iyalan gidansa idan in ce ahal mace ko da ba ya'ya in kuma da ya'ya ma kalmar ba ta canja duk suna na a matsayin ahal dan annabi Musa lokacin da ya taho daga Madina matarsa amarya ce ba ta haihu ba amma duk da haka sai Allah ce qala li ahlihim kusu sai ce da ahalinsa iyalansa umkusu ku zauna kaga ita kaɗai ce amma don girmama ta ahal ba iyali ba to kaga bambancin kenan da goro ko ahal ke iyali ke wato jama'a ne su <laughs> inni ana sunara ita kaɗai ce amma aka ambace ta da sigar jam'i saboda kalmar ahal tana ɗaukar ma'anan mace da 'ya'yanta ko ma ba 'ya'yan sunanta da ahal an gane ku to dan saboda haka wato ainihin ya wa kana yamuru ahlahu yana umartar iyalansa ko matarsa da ƴaƴansa yana umartar su dai da yin da'a ga Allah bis salati da yin sallah wa zakati da yin zakka wa kana inda rabbih mardiya shi abin yarda ne a wurin ubangiji shi annabi Isma'il alaihi salam to wajen sadiq alwa'di karkashin wannan aya littattafan tafsiran da ke kulawa da wato abin da ya shafi hukunce hukunce sukan kawo wata matsala cewa shin cika alkawali dole ne ko ba dole ba ne to shine suka yi sabani waɗansu suka ce cika alkawali dole ne waɗansu suka ce ba dole ba ne ba waɗansu kuma suka ce eh to idan alkawalin da kai mun zai jefa ni cikin matsala to ya zama dole ka cika in ko ba wani jefa ni cikin matsala to ba dole ba ne ka cika maganganu guda nawa kenan suka ce cika alkawali ba dole bane ba domin suka ce an yi an ijma'i da a ce na yi maka alkawali ko kai mun alkawali za ba bani abu kaza za ba bani kuloti wuri kaza ko gida wuri kaza ko mota kaza ban zo na karba ba kaga alkawalin bai cika mutum da suka duba su hannuna ba sai ka mutu za a fitar da wannan cikin kayan gado a ni a ijma'in malami ba za a bayar ba in ko da dole ne fa kaga sai ya zo sai an bayar ke suka ce ashe wannan ya nuna ba dole ba ne ba waɗanda suka ce dole ne suka ce ai ubangiji ta'ala ya kawo sufar annabawa sai ce masu cika alkawali wa ibrahim allazi waffa ba haka bane ba ga kuma isma'il innahu kana sadiq alwadi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wa jabir dan abdullahi alkawali yace kai jabir idan dukiyar bahrain ta zo wani gari ne bahrain yace ka zo wurina zan yi maka haka in sake maka haka in sake maka haka cikin tafi so nawa so uku sai annabi ya bar duniya dukiyar ba ta zo lokacin abubakar sai dukiyar ta zo sai abubakar ya ce la wa yake bin annabi bashi ya zo a biya shi wa annabi ya masa alkawali ya zo a biya shi sai jabiri ce gani annabi ya man alkawali idza ja amal bahrain yutini hakaza wa hakaza wa hakaza <laughs> abubakar ke zo ya zo ya haka da tafukan hannunsa guda biyu aka cika da dirhami ya yi ce ajiye su mu kirga sai aka kirga sai aka ga dirhami ɗari biyar ya ce to kaga zama baka dirhami dubu ɗaya da nau kenan ɗari biyar ya ɗauka ya baki suka ce ba don cika alƙawali wajibi ba ne abubakar zai ce kun fahimta da kyau shine mas'alolin da suke tattauna aka wanda suka ce suka ce a iri biyu ne suka ce wani alkawali ke jefa mutum cikin matsala yace mutum ne ya zo ce wani zan yi aure ko da a ce ina da sadaki da na aure sai na ce je ka nemo duk wanda kake so duk sadakin da bai wuce dubu biyar ba dubu goma ba ka zo zan biya sai ka je ka binciko aure aka ce ga sadaki dubu goma da ka zo sai na ki aka ce yanzu wannan ya zama dole in cika ko bai zama dole ba tun da na je faɗa uwa na cikin matsala ya zama tilas in cika ba na ce je nemo ba wani na rasa gidan haya ce je kama gidan haya a titi kaza a unguwa kaza ko nawa gidan ya kama ka zo in biya ya je samu dillali aka kama gidan haya da dole ka biya dan ka jefa shi cikin matsala amma ba tare da ka jefa shi cikin matsala ba suka ce ko kai ko kar kai duk ɗaya ne amma dai abin da galibin ne suka tafi cikin malamai suka ce shi kullum siffar da take ta annabawa kihiyarta kuma ta zanto ta munafukai to bai kamata mumuni su kwanta da ita ba dan an nuna saba alkawali siffar ta ta munafikai cikin hadisin bukhari ayatul munafiki salas idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan shi yasa duk mutanen kirki da kawo tarihin su za ga suna da cika alkawali sai in abu ya fi karfin su to wannan ya zama la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma mutukar suna da ikon yin abin to lalle za su yi to abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada akai wanda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah wali abinda ake nufi da mu'jiza shine aya da Allah ke baiwa annabawa gagara koyo ubangiji ta'ala ya baiwa annabi wani abu wanda zai kalubalanci mutane su kawo irinsa su kasa ko su mutane su nemi annabi cewa inda gaske ne kai annabi ne daga wajen Allah kawo wata alama da ke nuna haka to idan annabin ya kawo wannan abu kaga ya zo mu'jiza ki kamar yadda lokacin da annabi Musa ya zo ce shi manzo ne wurin Fir'auna sai Fir'auna ya ce in kunta ta bi ayatin fati biha in kunta min as-sadiqin in kana da wata aya da ke nuna kai manzo ne kawo ta inda gaske ne فألقاه ساه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين nan take ya jefar da sanda ta zama macijiya ya sa hannunsa cikin hamata ya fito da shi yana kyalli kaga wannan mu'jiza ce to wannan shine abin da ake baiwa annabawa kamar yadda aka baiwa annabi Muhammad Qur'ani kamar yadda aka annabi Isa alaihi salam damar warkar da mai ciwon albaras wato zabaya ko warkar da makahu ko warkar da kuturu ko ya sa gurgu ya miƙe ya yi tafiya ko rayar da matacce duk wannan da izinin Allah mu'jiza ce daga annabi amma ita karama ko da Allah ke baiwa waliyai wani abu ne da Allah ke zaɓa ya baiwa wali baya daidai da jinsin abu irin na annabawa domin abin da yasa ya sha bambam na annabawa dukkan mu'jizar annabawa akan iya yin takara da ita kawo mana kaza kamar yadda ce fa ati biha in kuntum min sadiqin kawo mu'jizar mu gani inda gaske ne ya kawo ta to shi wali ba za a iya kawo mana karama ya kawo ba galibi Allah ya kan bayar da karama ga wani wali wali ma bai san karama ba ce bai san ya aka yi ta zo ba sai daga baya a fassara masa ko shi ya ga abin amma bai san yadda aka yi abin ya zo ba ka kafin zuwan abin da minti uku ko hudu baya da mun da abin zai zo to irin wannan shine abin da ke bambanta wannan da aka karkace duk abin da ya zama mu'jiza ga annabi zai iya zama karama ga waliyi wannan ba zai zama haka ba tabbas sun yi tarayya da juna tsakanin mu'jiza da karama cikin kowanne kowanne ɗaya daga cikin su amrun khariqun lil ada amma al mu'jiza ana iya yin tahaddi da ita kalubale karama kuma la yutahadda biha ba'in yin kalubale da ita kaga sun sha bamban da juna kuma ba sharadi ne dan mutum ya zama wali sai yana da karama mutum zai iya zantowa wali ko ba tare da karama ba kuma ka iya samun waliye guda biyu wannan ya fi wannan daraja wannan yana da karancin daraja Allah ya bayar da karama ga na kasan bai ba na saman ba wani abu ne na ganin damar ubangiji ya bayar da shi ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama amma duk lokacin da aka cewa mutum ya zo ya ce yana da karama iri kaza muka ce menene karaman ka muka kalubalance shi muka ce in kana da karama shin fada buzu muka kawo ka tashi sama in kin faɗa ya hau ya tashi sama to ba karawa ba ce mazafi ne ko muka ce yi tafiya a cikin ruwa ko buta cikin wuta ka fita ya yi tafiya cikin wuta ba ta kama shi ba ko ya bi ta saman ruwa ya wuce ba tare da ya rufe ciki ba to duk wannan ba karama ba ce ba ana kiran shi da suna dabo ko rufa'ido ko tsafi shi yasa wani yake cewa idza ra'aita rajulan yatiru wa fawqa ma'il bahri qad yasiru wa lam yakun 'inda hududi shar'i fa innahu mustadrajun aw bida'i yace duk lokacin da kaga mutum yana tafiya akan ruwa ko mutum yana tafiya a cikin iska kuma gashi bai tsaya wa shari'a daidai wa daida ba yace tabbas dan bid'a ne ko kuma irin mutanen da Allah ke musu talala bai kamar saki yana rufa idan tsafi yana da faran mutane amma Allah ya kyale ya ba shi lafiya dan zai kama shi nan gaba a lokacin da bai sani ba saboda haka wannan shine bambanci su da juna wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh